Bye-bye. hange kan hajo baban hajo ba amana na ba ka tau amana ka ka ba amana da ka ba ni ni amana na ɗauka can kawancin zamani dan dadile kairati dan darajar kai wa, Allah dan shehu can kawancin

wanke musai motafai ya ko kasa jauro hamanu ko kasa tam bai ko kasa amadu ko kasa amadu

به الله موبیکا